Yaji yana tusa burinsa bata yana shiga shi abin yana hawa masa har kai yana ji kaman wannan dama ga ni'ima fata-fata ga ruwa ga ni'ima ke kuma kina dan nishin nan kina daga maraki kina zunkudo masa kina shafe sa kina eh, tsotsa nonuwan wannan? kina yi duk yadda za ki ki jujjuya jikinki ki haukata masa kwakwalwa Yaji ji cewa kai wayo ha wani abu sai an je kar ki zauna kafar irin halin matan hausawa miji na taba baba mana ka bari da yara baba mana ka bari ba yanzu ba ba yanzu ba me buɗe buɗe masa ya ci ba shi ya sha gyara masa yara kafin su zo ba shi bane a gurin ki bashi ya ci ya sha ke ma ki tsotse buran nan ki hauka tasa da sokin kala kala ki dinga shan buran nan style kala kala gindin nan ki dinga kintsa mishi kuma maza a dinga gyara bura a dinga aske gashin saman bura a dinga wanke boxers ki dinga wanke mijinki boxers saboda suma in suka yi fitsari akwai namijin da shi yana sauri yana yin fitsari kawai ba zai yi yadda sunna ta ce sa hannu ya karkaɗa burar tasa ya wanke ba kawai zai mayar da ita ne yana zuba mata ruwa zai mayar da ita da ruwan a jiki ka ji ah, boxers na tsami tsami a tsaftace shi a gyara yadda kuke son mata su gyara jiki haka mu ma suke son maza su gyara jiki a dinga tsafta a cigindi iya san rai ki ba wa mijinki gindi ya ci har sai ya ji yana jikin shi yana ce masa kai ya isa haka sai kin cire masa wata sha'awa a wannan lokacin idan ya ci ki kuka huta kika ga yana da bukata kara masa kakke kakki nuna masa gajiyar ki nuna masa cancare masa jijjiga jikinki ki wadatar da shi cewa gindin nan fa ne bura kuma ta ce mallakin ki ce ki ci ta sarranki ki tsotse shi ki gyare shi tsaf in an tashi cikin kareraya da ku da kisisina ki bi sa bayan gida ku je yin wanka a gurin wankan ma kina shafe sa kuna wanka kin san ruwa in yana sauka a jiki kina tsotse shi kina wasa da shi kina bin jikinsa kina masa wasa daga nan bura za ta sake miƙewa idan bura zai sake miƙewa a bayan gidan yi masa goho ya cicaka ya ci gindin ki har sai ya ji ya gaji ya ci ya ji yadda ransa yake so ku ci bura ku ci gindi cikin kwanciyar hankali naku ne a bayan gida ki ɗaɗɗaga masa ƙafa ki masa goho ki masa duk inda yake so style kala kala in ma a tsaye yake so ba shi in ma yaya ne ke dai kawai ki gamsar da mijinki ya san cewa gindi yake ci ke ma ki san bura ce take shiga cikin jikinki ehe matan amana